ayyukansa sun fi kusa da shi fiye da jijiyoyin wuyansa wannan ayan ita ta fassara ayan baya wa akrabu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da shi fiye da jijiyan wuyansa saboda idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qayn domin mala'iku masu karban ayyuka masu rubuta ayyuka suna nan a damansa da hagunsa suna tare da shi akwai mala'ikan dama akwai mala'ikan hagu kuma ma yalfizu min qawlin ba zai furta wata magana ba illa ladaihi raqibun atid a ce akwai mai kula da shi atidun wanda yake halarta da shi akwai mai kula da shi wanda yake tare da shi yake rubuta ayyukansa wato wayannan mala'iku guda biyu da mala'ikan da yake hannun dama da wanda yake hannun hagu kowane raqibun ne atidun wato raqibun ne yana kula da shi atidun kuma yana tare da shi dukkanin su guda biyu ba ba wai ɗaya raƙi ɗaya a tiduwa ba kamar murkan da nakir ba ne munkar daban nakir daban don maza za su sama ya ce idza qubira ahdukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahdihima al wa li akhari nakir to kaga wannan guda biyu ne in mutum mutum mala'iku biyu za su zo masa ɗayan ana ce masa munkar ɗayan kuma ana ce masa nakir amma wannan duk sunan mala'ika ne guda ɗaya siffa ne na duka mala'ikun shi yasa na dama ana ce masa sahibul yamin na hagu kuma ana ce masa sahibu shimal wannan na dama wannan kuma na hagu wayannan mala'ikun dukkaninsu suna rubuta ayyuka na bayin Allah na dama yana rubuta aikin alkhairi na hagu kuma yana rubuta aikin shari haka suke tafiya duk aikin da kai na alkhairi mala'ika zai rubuta duk aikin da kai na sharri mala'ika ɗayan yana rubutawa yadda suke yi shi ne shi wannan mala'ika na dama idan mutum ya aikin alkhairi take yake rubutawa ba ku ni shawara amma mala'ikan hagu kafin ya rubuta aikin da mutum ya na sharri sai ya dan saurara masa tukunna ko zai tuba idan ya tuba sai ya rubuta abin da ba zai rubuta ba in bai tuba kuma sai ya rubuta kuma sannan wayannan mala'ikun da suke rubuta kyawun ayyuka da munana ba abin da mutum zai yi ba su sani ba kamar yadda ubangiji ta ke cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wato a tare da ku akwai masu kula da ku mala'iku masu daraja masu rubuta dukkan abin da kuke aikatawa kuma sun san abin da kuke aikatawa idan kai wasu wasin sabon Allah a zuciyanka ubangiji ta ala zai sanar da mala'ikan zai sani shi yasa idan mu ce wasu wasi na sabon Allah mala'ikan ba zai gaggawan rubutawa zai gaya ubangiji ubangiji ala ya ce abduka yuridu ma'asiya bawanka yana son ya saba wa Allah sai ubangiji ta ala ya ce ka saurara masa ka saurara masa idan ya yi wannan aikin ka rubuta masa alhaki guda ɗaya in kuma ya bari ka rubuta masa lada li'annahu tarakahu min jarraya saboda ya bari saboda ni ne kaga idan ka bar sabon Allah don Allah sai ya zama lada in kuma ka aikata shi za rubuta maka alhaki idan ba ka bar shi ba don Allah ba ba yabo ba fallasa ka bar shi saboda ya gagare ka ko kuma ka bar shi saboda haka kawai ganin damanka to wannan babu lada babu alhaki amma in ka yi iya kokarin ka kai saɓon Allah ya gagare ka ne to ko shakka babu wannan akwai alhaki saboda hadisin idhal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fi nar qalu hadha al qatil wa ma balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatli akhihi idan musulmi guda biyu suka haɗu suna kashe juna dukkaninsu yan wuta ne inji manzo Allah sallallahu da wanda aka kashe da wanda ya kisa sai sabai suka ce ya rasulullahi wanda ya kisa mun san matsalansa to wanda aka kashe fa mai laifinsa manzala sa sama ya ce ai ya kasance yana kwaɗayin wato ya kashe ɗan uwansa ne abun ya gagare shi saboda haka kwaɗayin da ya sai ya kashe ɗan uwansa abun ya gagare shi ma hukuncin sa hukunci wanda yake san kai shi yasa mutum idan ya nemi sabon Allah ya buga sama da ƙasa abun ya gagare shi to za a rubuta masa alhaki cewa ya yi wannan sabon amma ya bar shi tsakanin da Allah kuma lada za a rubuta masa mala'iku suna rubuta ayyuka kuma ubangiji ta ce babu wani abun da mutum zai furta face mala'ika ya rubuta to sai malamai suka yi saɓani shin aikin da ake rubutawa ko kalman da ake rubutawa shin wanda akwai lada a cikinsa ko akwai alhaki ne ko kuma kowane irin aiki ma don aikin kala biyu ne akwai wanda in ka shi akwai lada akwai wanda in ka shi alhaki ne akwai kuma wanda in ka shi babu lada babu alhaki saboda haka mala'iku suna rubuta wanda yake da lada ne da mai alhaki kawai domin da shi ne za a yi hisabi ko kuma suna rubuta kowane irin aiki wanda ba lada ba alhaki ma za su rubuta kawai mutum kawai ya yi wani hiransa kawai ko ya yi nishi ko ya yi wani abu dai wanda ba na sabon Allah ba zan tafi kasuwa bari in tashi in tafi kaga wannan babu lada babu alhaki shi ma suna rubuta ko ba sa rubutawa wasu malamai suka ce suna rubutawa ma'ana ana rubuta dukkan abun da mutum ya aikata da mai lada da marar lada duk za a rubuta shi sai dai idan an je lahira sai a tantance mai ladan shi a ba da lada mai alhaki kuma a ba mutum zunubi wanda ba lada ba alhaki shi kuma babu hisabi a kansa amma wasu malamai suka ce a'a mai lada da mai alhaki shi kawai ake rubuta saboda babu amfani a rubuta wanda babu lada babu alhaki saboda haka wanda za a maka hisabi a kai shi za a rubuta amma zahirin wannan ayan tana nuna cewa duka za a rubuta don ma nan abun nan ne mausuliya ce ma'ana tufidul umum ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid afwan ma nafiya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wato an samu na kira fi siyaqin nafi min qawlin na kira ne ma kuma nafiya ne saboda haka kowace irin magana kenan babu wata magana da mutum zai furta face wa'annan mala'ikun suna rubutawa da na alhaki da na lada da wanda ba lada ba alhaki amma idan an je lahira kuma za a tantance wanne ne mai ladan wanne ne wanda yake bai da lada sai amma hisabi da mai lada da kuma wanda yake da alhaki wanda ba lada ba alhaki kuma ba za a yi hisabi a kansa ba to idan mutum ya tina da wannan cewa duk abin da yake mala'iku suna rubutawa to ya kamata na halal din ma ya takaita shi ballantana na alhaki idan kana maganganu na lada ko ayyuka na lada baka da wani iskali wannan dama haka ake bukata na alhakin nan ka ji tsoron Allah ka daina maganganu na alhaki na shirka na sabon Allah na zagi na batsa da sauransu mutum ya daina su Allah ta'ala zai kama shi a kansu wanda suke babu lada babu alhaki shi ma ka hutar da mala'ika shi yasa su malamai suka ce har nishin marar lafiya ana rubutawa Abdullahi dan Imam Ahmad yace babansa da aka ce masa ana rubuta nishin marar lafiya mala'iku na rubutawa lokaci yana rashin lafiya yana nishi yace daga na ya daina nishi har ya su bai nishi ba saboda mala'iku suna rubutawa saboda haka yawan hira yawan surutu kuna wahalar da mala'iku suna ta rubutu suna ta rubutu kuma a irin wannan har mutum ya je ya faɗi wata kalma wanda za ta zame masa masifa don hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan biha daraja. wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan fa biha fi kharifa mutum yakan yi magana ta yardan Allah bai dauke ta da muhimmanci ba amma magana ce mai kyau sai Allah ta ya ɗaukaka darajarsa da ita mutum yakan faɗi wata kalma wanda za ta jawo masa fushin Allah shi bai ɗauke ta wata babbar kalma ba ne sai ta zama sababin sulmuyawansa cikin wutan na matafiyan shekara saba'in wai ya zubin kalma ce ka faɗe ta kai baka ɗauka cewa damuwa ba ce saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya takaita surutu ya takaita wasu maganganu na banza idan yana son kansa da lafiya kar ya je ya faɗa cikin fushin ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya kama shi da wanne ya zama sababin shigansa wutan jahannama shi yasa malamai suka ce idza tamma aqlul mar'u qalla kalamuhu wa aikin bi humqil mar'i in kana mukthira idan hankalin mutum ya cika to sai maganarsa ta zama yar kaɗan ka tabbatar da wautan mutum ya zama mai yawan surutu komi sai ya faɗa komi ka fa mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma samiya. manzo Sassama ya ce ya ishi mutum ƙarya duk labarin da ya je dinga tsorarwa an yi kaza an yi kaza an yi kaza Ina ta tarawa kansa shi bai sani ba annutku zainun wasukutu sukutu salamatun fa idza nadaqta fala takun mikthara ma in nadimtu ala sukuti bi marratin wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara magana ado ne shiru kuma kubuta ne yace ban taɓa yin nadama akan yi shiru ba amma na sha yin magana akan wata kalma da na faɗa kana yawan surutu sai ka faɗi kalmar da za ta dame ka ko kalmar da za ta maka asaran imanin ka gaba ɗaya saboda haka mu takaita mu ji tsoron Allah akwai mala'ikun da aka wakilta su suna ainihin kula da ayyukan mutum suna rubutawa ubangiji subhanahu wataala yayi haka ne ba don bai san me mutum ya aikata ba don ya tsayar masa da hujja ranar alkiyama mala'ikun nan su zo da wannan fayil din kamar yadda zamu karanta a gaba amma in ba haka ba Allah ta'ala ya san abin da zaka aikata tun kafin ka aikata shi kuma Allah baya mantuwa kuma zai maka hisabi a bisa iliminsa amma kuma sai kafa mala'iku shaida domin a tsayar maka da hujja baka isa ka Musa ba ga fayil din nan zaka karanta zaka karanta da kanka sannan Allah ta'ala ya forewa mutum mala'iku waɗanda suke kula da shi da kuma waɗanda suke rubuta ayyukansa kowane ɗan adam mala'ika guda shida yake tafiya da su ga mala'ika biyu wannan na dama wannan kuma na hagu wannan mai rubuta kyawa wannan mai rubuta munana sannan akwai wasu mala'ikun kuma don bangi ta lati lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da mala'iku masu bibiyansa wasu a gabansa wasu a bayansa suna kiyaye shi daga dukkan wani sharri wanda zai cutar da shi akwai mala'ika biyu a gaba akwai biyu a dama akwai biyu a baya akwai ɗaya a dama akwai ɗaya a a hagun ɗinka mala'ika nawa kenan suke gadin ka mala'ika shida kai kaɗai. kuma ko ka gansu ko baka gansu ba kana tare da su a yanzu haka mala'iku guda shida so da haka Allah ta'ala ya gama maka katanga kuma wa'annan mala'ikun da su da shaida a kanka ayyukan da kai a duniya banda gabanka da za su bada shaida hannunka da kafafuwanka duk da su bada shaida kaga mutum wannan ya ishe shi ya ji tsoron Allah ga mala'iku a kewaye da kai ga Allah yana ganinka ga hujjoki suna tsayuwa a kanka sannan kuma ga gabbanka da su yi shaida a kanka ranar alkiyama mutum ya ji tsoron Allah domin ya takaitawa wa kansa kar ya je ya halaka idan an yi tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ubangiji subhanahu wataala yace wa ja'at sakaratul mauti bil haq wato magagi ta mutuwa ta zo da gaskiya zalika ma kunta min hutahid wannan kuwa shine abin da kake baudewa abin da kake bauɗe masa ne wato ya zo maka wayannan mala'iku ko kuma wato magagin mutuwa idan ta zo wa mutum wato komi zai bayyana masa ne ƙulo-ƙulo a duniya nan kai baka yadda za a yi tashi alkiyama ba ma watakila ko baka yadda da aljanna ba da wuta sai mutum ya zo mutuwa sai a nuna masa wanda ya yi inkarin tsorace-tsorace ranar alƙiyama, ya yi inkarin wuta da aljanna to sai ya zo mutuwa sai a nuna masa wutan kuma a nuna masa abubuwan tsoro na ranar alkiyama shine ma'anan waja as sakaratul mauti bil haqq magagi na mutuwa ya zo da gaskiya kowa kafin ya mutu sai ya san matsayinsa idan mumini ne za a masa albishir da aljanna Wanda shine ma'anar innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wanda suka yi imani da Allah ta'ala suka yi istiqama suka tsaya akan addinin Allah ubangiji ta'ala yace mala'iku da su sauka musu lokacin da suke mutuwa sai su ce musu kar ku ji tsoron zuwa lahira kar ku yi bakin cikin barin duniya ku yi albishir da aljannan da Allah ta'ala ya alkawarta muku saboda haka sai su ga aljanna Allah zai nuna musu gidajen su na aljanna to haka nan kafiri idan ya zo mutuwa shi ma zai hango azabar Allah kuma babu dama ya koma bai isa ya koma ya ce zai canja yanzu zai tuba zai dawo musulunci ba domin ya riga ya zo gargara kuma mutuwan zai yi to wannan shine ma'anan waja'a sakratul maut bil haqq wato magagi na mutuwa ya zo da gaskiya ya tabbata a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace lokacin da mutuwa ya lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun da ya dinga cewa shine subhanallahi inna lil mauti la sakarat subhanallah inna lil mauti la sakarat sarki ya tabbatar ma ubangiji lalle mutuwa tana da magagi mutuwa tana da magagi kowa sai ya ji magagin mutuwa amma mutum idan mutumin kirki ne ko shakka babu albishir ne amma in ba mutumin kirki bane ba shakka zai haɗu da azaba ce ta ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala anan yana magana da waɗanda su ba su yi imani da wannan wato azabar bane shi yasa yace magagin mutuwa za ta zo musu da gaskiya kuma yace zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kake baudewa a duniya ba ka son ka yadda za a yi tashin alkiyama to ubangiji subhanahu ta'ala yanzu ya tabbatar maka za a yi tashin alkiyama ka yi imani da hakan kuma ba tare da hakan ɗin ya amfane ka ba domin yanzu ba za ka yi wani imani ba kuma wanda zai amfane ka sa ka samu tsira idan an yi tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وبنجي سبحانه وتعالى idan an yi tashin alkiyama zai nuna wa kowa ayyukansa wayannan fayil fayil inda aka tara mala'iku suna ta rubutawa in aje je ranar alkiyama za a miƙa maka su kuma za a ce ka karanta da kanka kamar yadda ubangiji ta ala ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba kowa a rataya masa fayil ɗinsa a wuyansa a ce ka karanta da kanka wannan wanda mala'iku suka rubuta kuma yau ka yi wa kanka hisabi kai da kanka kowanne ka karanta sai ka tabbata dama ka yi wannan aikin kuma ko ka iya karatu da rubutu ko baka iya ba nan duniya sai ka iya a lahira ka karanta da kanka ka yi wa kanka hisabi tun kafin a maka kuma kowane irin zunubi ka yi babba da karami shi wannan littafin baya bari kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa yace wa ubi alkitabu fataral mujrimuna mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li kitabi alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa Asaha, wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada za a zo a daidaita takardu kowa a bashi takardunsa kowa wanda wannan mala'ikun suka rubuta sannan za ka ji mujrumai suna ta ihu wayyo Allah mun shiga uku wannan wani irin littafi ne wanda baya barin karami ko babba face ya kiyaye shi manya da ƙanana duk mutum zai je gani saboda haka idan mutum mujrimi ne a nan duniya wala zai zai zai kira bone ya ce wayyo Allah ya shiga uku ranar kiyama kuma hakan in ba zai amfane shi ba amma mutumin kirki ne wala so yake a karanta takaddan nasa ya ha umqra'u kitabiya ku karanta littafi na ku karanta ga fayil ina ku karanta ubangiji subhanahu wataala idan aka yi haka yace wa nufika fi suri zalika yawmul wa'id mala'iku sun rubuta za a baka mutuwa ta zo maka yaƙini ya bayyana maka yanzu kana cikin kabarinka in ma aljanna ne akwai ta a kabarin in wuta ne ma mutum ya riga ya shiga wutansa wa kullum ma mata faqad qamat duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tashi to yanzu abin da ake jira shine a busa kaho in an busa kuma kowa a wannan lokacin zai tashi to shine ubangiji ta ce wa nufiqa fi suri sai ayi busa a cikin kaho zalika yawmul wa'id wannan shine ranan narko ranar azaba kenan za a yi busa a cikin ƙaho busa na ƙarshe ake nufi da wannan ayan domin busan kala uku ne wato akwai busan ƙimuwa in an busa ƙaho duk mutane su ƙima ce wannan yi can wannan yi can wannan ya can akwai busa kuma na mutuwa wanda sauran wayanda ba su mutu ba gaba ɗayansu su mutu sannan kuma akwai busa wato wanda za a tarwatsa alƙiyaman gaba ɗaya a tashe ta shine busa na ƙarshe kamar yadda ubangiji ta ake cewa fa iza nufiqa fi suri nafkatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'atil waqi'a wa inshaqqatis sama'u fa hiya yawma wahiya wal malaku ala arja'iha idan aka yi busa a cikin kaho busa kwaya daya aka ɗauki ƙasa aka haɗa ta da duwatsun duniya aka gura su suka tarwatse to wannan ranar ne fa alƙiyama za ta tashi ubangiji ta ce za ka ga sama ita ma tana kekkecewa ta yi rauni sai dai ka ga mala'iku a gefe gefe kawai ka sai yanzu mala'iku suna sama ne to akwai lokacin da za a tarwatsa saman ba su da inda za su zauna a sama sai dai ka gansu a gefe gefe kawai ba su da wurin zama a sama to wannan busan shine busa na tashin alkiyama to a lokacin da aka yi wannan busan ubangiji ta ce wannan ita ce rana ta narko wato ranan da za a shiga cikin wani wahala cikin wata azaba in ji ubangiji subhanahu wataala kuma wannan busan mala'ika israfilu ne zai yi shi israfil kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ubangiji ta'ala yana da mala'iku kowa da aikinsa mala'ika jibrilu ya kawo wahayi mala'ika mika'ilu ya kula da ruwan sama yanda ruwa yake sauka da yadda tsiro yake tsira akwai mala'ika israfilu shine wannan mai busa idan za a yi tashin alkiyama sannan akwai maliku mai tsaron wuta akwai ridwanu mai tsaron aljanna akwai masu ɗaukan al'arshi akwai mala'ikan mutuwa sunansa malakul mauti amma ya zo a hadisin da bai inganta wa sunansa a zara'ilu bai tabbata ba wannan akwai mala'iku masu kula da ayyukanka akwai masu gadinka akwai mala'iku masu tambayan kabari su ne munkar da nakir kowane mala'ika da aikinsa wannan mala'ika mai busa kaho wato shine israfilu ya riga ya sa kafon yanzu haka a bakinsa kawai jira yake a bashi umarni don wata ran manzala sa ya ce fa an amu wa sahibul karni kadil ta kamal karna. wahana bi jabhatihi wanta zara an yi uzana lahu ya ce ya zan yi na ji wata ni'ima a duniya alhalin mala'ikan mutuwa mala'ikan busa wanda zai busa kafo duniya ta tashi ya riga ya sa kafo a bakinsa yana jiran a masa izini ya sa kafon har ya dan da ainihin goshinsa yana jiran kawai a masa izini ya busa shikenan sai sahabbai suka ce rasulullahi kaifa naqulu to iya za mu faɗa wannan akwai abun tashin hankali mala'ika ya sa kaho a bakinsa saura ya busa kawai kila an jima kaɗan za a ce busa gaba ɗaya sai duniyan ta tashi sai sahabbai suka ce to wace kalma za mu faɗa wannan abun tsoron ya rasulullah manzo Allah sallallahu sai ya ce ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana madalla da abun dogaro duk wani abun tsoro to hasbunallahu wa ni'mal wakil shine maganin sa saboda haka alkiyama ta kusa ta tashi kenan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ubangiji ta'ala ya ce wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowane rai zai zo rana alkiyama tare da shi akwai sa'iqun mala'ikan da yake kora shi zuwa ga farfajin alkiyama sannan akwai wa shahidun mala'ikan da yake masa shaidan ayyukansa wannan mala'ikan yana kora ka ka tafi taron alkiyama inda za a maka hisabi wannan mala'ikan kuma yana yi maka shaidan cewa lalle ka aikata laifi kaza da kaza da kaza da kaza shine aikinsa da a zo kuma a tsayi da kai ranar alkiyama a yi maka wannan hisabi wasu malamai suka ce saikun mala'ika mai kora mutum zuwa ga farfajiyar alkiyama shahidun kuma shine kan kansa shi a kan kansa zai wa shaidan kansa saboda ranar alkiyama hannayen mutum da kawabuwansa za su yi magana don idan an ce ba da shaidan kansa da bakinsa to ko shaka babu zai yi karya domin dama a duniya ya saba yin karya ya yi abu a tume shi ya ce a shi bai yi wannan abun ba to ranar alkiyama idan aka zo aka fara masa magana sai ce a shi san bai shirka ba bai yi sabon Allah ba bai yi bidiyo'i ba sai ce shi a yi tauhidi yayi kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai ubangiji ta'ala sai ya sa a rufe bakinsa sai hannayensa su yi magana da kafafuwansa kamar yadda Allah ta'ala ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yau za mu rufe bakinsu kowa da kowa za a rufe bakinsa sai hannayensu su yi magana kafafuwansu su shaida da abin da suka kasance suna aikatawa hannu ya ce ni na yi laifi kaza da kaza an kama ni da a wuri kaza da kaza na kama abu kaza na laifi kafa ta ce na taka na je wuri kaza duk jikinsa kowanne ya bada shaida wasu malamai suka ce wannan shi shine ake nufi da shahid amma ayan za ta iya daukan dukkan ma'anoni guda biyu don kowanne din zai kasance za ka zo da mala'ika mai maka shaida dama akwai mala'iku masu rubuta ayyukanka masu kula da kai za su yi maka shaidan ayyukanka sannan akwai mala'ika kuma wanda yake koro ka ko kana so ko baka ka so sai ka zo inda za a maka hisabi shine farfajiyan alkiyama to wannan abun ya isa abun tsoro a nan duniya mala'iku suna kewaye da kai kai baka ganin su idan an je lahira ma su je su kewaye ka nan fa masu koro ka da masu maka shaida banda wanda suka yi safu safu waja a rabbuka wal malaku saffan saffan mala'iku safu safu ganin su kawai akwai tashin hankali yanzu a nan duniya ce za a maka hukunci a zuwa jera sojoji da 'yan sanda sahu sahu kai kadai a ce kai ne za a yi hukunci ana tuhuman ka da wani laifi ina za ka shiga ballanta na mala'iku ka gan su kiri-kiri abun tsoro saboda haka mutum ya ji tsoron Allah wannan ranar kuma za ta zo wannan abun ba tatsuniya ba ne wallahi idan mutum bacci yake ma zai farka in an yi tashin alkiyama annasu niyamun wa iza ma tun tabahu mutane bacci suke yi sai sun mutu sai su farka kowa kuma sai idon sai budu daga lokacin da ka zo mutuwa ma idon ka zai budu za ka ga yaqini kawai inda kana shakkan tashin alkiyama din ko kana shakkan aljanna da wuta ba gaskiya ne, saboda haka mu ji tsoron Allah tun kafin wannan ranar ta riske mu sai Allah ta'ala ya ce لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ubangiji subhanahu wataala ce laqad kunta fi ghaflatin kai ɗan adam ka kasance kana cikin rafkana min haza daga tashin alƙiyama. a nan duniya ka rafkana ko baka yadda ba kwata-kwata za a yi tashi alƙiyama, kamar kafuri kenan shi bai yadda ma za a yi tashi alƙiyama ba shi a ganinsa idan mutum ya mutu ya balbalce kawai babu ran da za a tashe shi shi kenan ya zo ya yi rayuwarsa ta duniya yanzu kuma ya balbalce da ya mutu akwai kuma wanda ya yadda za a yi tashi alkiyama shine musulmi amma galibin su ayyukan suna nuna kamar ma ba su yadda za a tashi alkiyama ba ka ce ka yadda za a tashi alkiyama za a maka hisabi duk abubuwan da kake na laifi Allah ta'ala zai kama ka da su amma kuma ba ka gudan wa'innan laifin idan ka bar wajibi Allah ta'ala zai kama ka ka bar wajibi ya maka hisabi amma kuma ba ka aikata wajibi ka ga lisanul hal naka halin ka yana nuna kamar ma ba ka yadda za a tashi alkiyama ba don wanda yadda za a tashi alkiyama ya kamata ya zama yana cikin tashin hankali kullum menene waje ba a kai na yi menene ya haramta nisance shi idan ka yi haka shine ka zama mutumin kirki wanda yake tunanin tashi alkiyama kuma tunanin tashi alkiyama da mutuwa shine kawai zai gyara mutum manzala sa sama yace akthiru min zikri hazmi lazzat ku yawaita ambaton mai rusa jin daɗi wato ita ce mutuwa duk lokacin da ka za zaka mutu sai ka kuma duniyan ba komai bane a sai duk lokacin da ka za zaka mutu sai ka ga duniya ba komai bane ba wani abu bane ita amma in baka tunanin mutuwa baka tunanin tashin alkiyama ka tsaya a maka hisabi to ko shakka babu kuma kana daga cikin rafkanannu shi yasa Allah ta'ala ce laqad kunta fi ghaflatin ka kasance fa a duniya a cikin rafkana kawai ka rudu da duniya min hadha daga tashin alkiyama fa kashafna anka gida'aka anan sai muka yaye maka wannan rufin naka wannan rafkanan naka din sai muka yaye maka ita fa basaruka al-yawma hadid wato idonka a yau yana da ƙarfin gani kaman ƙarfi da a duniya baka ganin hadarin da kake ciki kana ganin kawai kaman wasa ne za a mutu kawai shi na tafi lahira babu wani abu da zai biyo ba haka ayyukanka suke nunawa ubangiji ta dace to yanzu ka zo ranar alkiyama mun yaye maka wannan dundumin idon naka yanzu idonka yana da ƙarfi na gani kaman ƙarfi kuma ga bala'i nan ya tinkare ka kuma babu yadda za ka ja da baya ko ka ce ga Allah na tuba Allah ta'ala bai zai saurare ka ba ba a tausaya mutum a wannan ranar lokacin tausayi ya wuce ai shine ka tausaya wa kanka a duniya kai wa kanka laili ka yi imani ka yi ayyuka na gari ka ji tsoron Allah ka nisanci sabon Allah to sai Allah ta'ala ya ji tausayin ka ranar kiyama amma tunda baka tausaya wa kanka ba a nan duniya to ranar kiyama ubangiji ta'ala ba zai ji tausayin ka ba ba tana nan tana jiran ka Allah ya kiyamu daga azabar Allah sai Allah ta'ala ya ce وقال قرينه هذا ما لدي عتيد Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙala ƙarinuhu wato abokin shi mutum a nan duniya wato shi ne mala'ikan da yake tare da shi yake rubuta ayyukansa. Ƙala sai ce, haza ma ladayya atid, ya Allah wannan shi ne abubuwan da na tattaro na ayyukan bawan Allah nan ga sunan na tattaro su na kawo su wannan abubuwan da mala'ika ya ɗauka da aka ce maka ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to waɗannan abubuwan ga sunan mala'ika ya tattaro su kuma zai kawo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan ni shine abun da yake wurina ubangiji ta'ala ba bai sani bane ya riga ya sani ya san abun da ka aikata amma don ya tsayar maka da hujja shikenan sai ya sa mala'ika je tattaro wannan abun ga fayil ɗin nan hadha ma ladayya atid ya Allah wannan shine abun da ke gare ni na fayil ɗin wannan mutumin na ayyukansa babu daɗi babu rage ba a rage masa ba kuma ba a daɗa masa ba kaga abun akwai hadari a ciki sannan sai Allah ta'ala ya ce alqiya fi jahannama kullu kaffarin ani ألقيا fi jahannama كل kaffarin ani. مناع للخير معتد مريب Ubangiji ta'ala sai ce alƙiya fi jahannama ku jefa a cikin wutan jahannama kulla kafarin anidin dukkan kafuri mai taurin kai wayannan mala'iku guda biyu masu koro mutum da masu masa shaida akan ayyukansa suna gama aikinsu za a ce to ku kama duk wani kafuri mai taurin kai ku je ku jefa shi a cikin wutan jahannama ubangiji ta'ala ya gama masa hisabi yanzu za a je a jefa shi a cikin halaka wane ne kafuri mai taurin kan manna'il lil khairi shine mai hana ayyukan alkhairi baya son ayi aikin alkhairi idan za ka yi ma kokarin hana ka yake yi idan mutum zai addinin sa tsungumar sa yake yi idan mutum ya ce zai riko da sunnar manzala sa sama shi baya so kwata kwata za ka fassara alkur'ani ka yi bayani shi haushin ka yake ji gara ka je ka yi ta wasu tatsuniyoyi ya fi masa a zo tafsiri a saurari tafsiri baya so manna ilil mai hana ayyukan alkhairi yana da dukiya ya ƙiya bayar fi sabilillahi ya ƙiya taimakawa addini kuma ya hana wani ma yi taimakon addini sannan mu'tadin mai ketare iyaka duk abun da aka haramta yana yi duk abun da aka ce bai halatta ba yana ne yana aikatawa Abun da aka ce wajibi ne ya aikata kuma baya aikatawa shine ma nan mutadin dan ta'adda ne ya kashe wannan ya bugi wannan ya zudda jinin wannan sannan kuma murib mai shakka a cikin imaninsa yana kokonton za a yi tashi alkiyama ko ba za a yi ba yana shakkan shin za a yi hisabi ko ba za a yi ba wannan shine wanda ya cancanci wutan jahannama za a ce mala'iku su jefa shi hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wuta za ta fito da wuyanta ranar alkiyama ta yi magana ta ce wakiltul ma bi thalathatin yau an wakilta ni in ɗauki mutane guda uku na farko ya ce bi kulli jabbarin dukkan mai girman kai wanda ba son gaskiya mai tsaurin kai yau an ce in haɗe shi in ji wutar jahannama mutum mai girman kai shine wanda za a nuna masa gaskiya ya ƙi karɓa manzo ce batarul haqqi wa ghamdun nas a gaya maka gaskiya ka ce a'a ni ba zan karba ba me yasa saboda ba a wajen ka ta fito ba gaskiya ko ba a wajen malaminka ba ko ba a wajen dan kungiyarka ba gaskiya ta fito saboda kai ba ka karbe ta ba shine batarul haqqi sannan da ghamdun nas wato walakanta jama'a kowa ba komai bane kai ne wani abu kowa ka rena shi kai ne kawai mai daraja amma kowa banza ne to irin wannan mai irin wannan halin wutan jahannama za ta leko ta ce yau an ce zabi irin wayannan mutane in kwashe su sannan na uku ya ce wa man ja'ala ma'allahi ilahan akhara da wanda yi wa Allah shirka ya bauta wani abu tare da Allah subhanahu wa ta'ala sai wuta ta ce to wannan shi ma an bani umarni in ɗauke shi na uku shine wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin da wanda ya kashe wani ba tare da wancan din yayi kisan kai ba ka je ka kashe musulmi ba tare da ya maka laifin komai ba to wutan jahannama za ta leko sai ta kama ka ranar alkiyama idan mutum ya yi kisan kai sai a kashe shi a shari'a a kai shi alkali a masa hukunci amma bai kashe kowa ba bai laifin kisa ba ka je ka kashe shi to wannan kana nema a kanka wutan jahannama ne idan ta yi wannan bayanin wutan jahannama ita wannan wuyar wutan sai ta tattaro wa'annan mutane ta donƙoso su sannan ta je ta jefa su a cikin zurfin wutan jahannama shikenan su kan sun tafi saboda haka mutum ya nisanci girman kai idan mutum yana da girman kai to ya kama hanyar wutan jahannama ne kuma mai girman kai babu yana za addinin sa yake wanda ya fara yin girman kai a duniya shine shaitan da aka ce wa annabi adamu sujjada sai ce a shi bai zai yi ba ai annabi adamu da taɓuwa ka halice shi shi kuma an halice shi da wuta ne saboda haka shi ya fi annabi adamu annabi adamu bai kai mar sujjada ba mala'iku su suka yadda suka yi suka kubuta shi kuma ya yi girman kai kuma wutan jahannama ita ce masa. sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وبنجي تعالى ku jefa a cikin wutan jahannama dukkan mai tsaurin kai alladhi ja'ala ma Allahi ilahan akhara wanda ya sanya abokin tarayya wa Allah subhanahu wataala yana bautan Allah kuma yana bautan gumaka sai Allah ta'ala ya ce fa alqiyahu fil azabi shadid ku jefa shi a cikin azaba mai tsanani ita ce azaban wutan jahannama sai a ga wa innan mala'ikun Allah ta'ala ya sake maimaitawa don karfafa magana ga can siffofin su a baya dan ta'adda ne mai hana aikin alkhairi mai shakka wajen tashin alkiyama ga kafurci ga girman kai sannan kuma yana yi wa Allah ta'ala shirka to a jefa shi a cikin azaba mai tsanani ita ce azaban wutan jahannama Allah ya kare mu sai Allah ya ce قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وبنجي تعالى قال قرينه abokin mutum amma na ana nufin na shaidan wancan abokinsa na mala'ika zai kawo fayil ɗinsa na ayyuka nan kuma wa ƙala ƙarinuhu abokinsa wato na shaidan shaidaninsa wanda yake tare da shi sai ya ce rabbana ma a tsagaituhu ya Allah ban halakar da shi ba ni ba ni na ɓadda wannan mutumin ba walakin kana fi dalalin ba'id sai dai ya kasance a cikin bata wanda take mabayyaniya wato dan adam idan ya je lahira aka tume shi sabon Allah da ya sai cewa ai shaidan ne ya rude shi to zai rigima da shaidan ɗinsa shikenan sai shaidanin nasa ya ce rabbana ma a tsagaitu ya Allah ni fa ban halakar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'id dama ta yana cikin bata mai nisa ne da haka wannan bai zai kubutar da kai ba ka ce wai shaidan shi ya ɓad da kai kuma kowa yana tare da shaidan a tare da shi amma ya kan shaidan din za ka yi manzo sai ya ce babu wani mutum face yana da aboki shaiɗan sai sahabbai suka ce ya rasulullah har kai ma kana da aboki shaiɗan yace eh ni ma ina da shi amma Allah ya bani dama na jaye shi ya musulunta baya umurta na sai da alkhairi amma mu kuma namu ba mu sani wa musulmai ne ko ba musulmai bane saboda haka kullun shi yasa suke umurtan mu da sharri to wannan shaidanin naka da kake ta jayayya da shi a lahira ka ce wai shi ya badda kai sai ce a ni ban badda kai ba dama dai kai bacece ne ah, to don me yasa ba za ka yaƙe shi ba baban yi ta ce ka yaƙi shaidan din ba inna shaidana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa shaidan makiyin ne ku rike shi makiyi ku yaƙe shi ya fidda baban ku daga aljanna duk an ba da labari a qur'ani don me yasa ba za ka tanadi makamai na yakin sa ba Za ka bari ya ɓadda kai wannan dai ganin daman ka ne me yasa bai ɓadda zaidu da amru da bakaru ba kai kuma ya ɓadda kai wannan sakakin ka ne kenan dole ne ka tsaya ka yaƙe shi idan ka yaƙi dan to za ka iya cin galba a kansa bai isa ya hana ka ayyukan alkhairi ba bai isa ya umurce ka da munanan ayyuka ba in kuma ka bari ya loba ka ka je ka shiga munanan ayyukan to idan ka je lahira zai maka tawaye ya kai ka ya baro ka ne wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ne yake faɗa wa ta suran yace wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم شيطان يتي لوكتين دا أكا غما هكونتي ذا كي جماعة سوتا سي شيطان يكي تيوا ai Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya ni kuma na zo na muku alkawari na ƙarya ka duba yana mutane sa izgilanci a duniya ya musu alkawarin zai tseratar da su yace su yi sabon Allah babu wani damuwa ka je kai shirka ka je kai bidiyoyi zaka shiga aljanna kai tsaye ba ba tare da wata wahala ba ga wata hanya takaitacciya in ka bita aljanna zaka shiga kai shirka da bidi'a. shedan ya loba su amma ubangiji ta alaga shi ya bayyana hanyar tafiya aljanna da tsira daga wutan jahannama cikin alqur'ani sai mutum ya bari to da aka je lahira aka yi hukunci za a tafi da jama'ar shaidan wutan jahannama sai shaidan ya ce Allah ya yi muku alkawari na gaskiya sai kuka ni kuma na muku alkawari na ƙarya saboda haka kuka saba wa Allah subhanahu wataala yace amma fa a duniya ni ba da wani sulɗa a kanku ba kama ka ne na tursasa ka ce sai yi saɓon Allah ba in ji shaidan yace kawai ni kiran ku ne sai kuka amsa mini na kira ku nace ku zo ku bi hanya ta ɓarna shikenan sai kuka amsa kuka kama wannan hanyar barna yace saboda haka kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku inji Falata fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku inji shaidan. kuma sanne yace ni ba zan iya taimaka muku ba kuma kuma ba za ku iya taimaka mini ba ba ku isa ku kubutar da ni daga azabar Allah ba ni ma ban isa in kubutar da ku ba kawai yanda al'amarin yake ni na kafurce muku yanzu na yi muku tawaye daga abin da kuka yi wa Allah shirka da shi ni yanzu babu na da ku ban yadda kun bauta mini ba kuma ban yadda da abin da kuka yi wa Allah ta'ala shirka ba da kuma shine ya loba ka ka je ka shiga cikin wa'annan abubuwa din sai ubangiji ta'ala ya ce lalle azzalumai suna cikin azaba mai radadi su ne waɗanda suka biye wa shaidan suka je suka bauta wani Allah ko suka je suka yi sabon Allah ko suka yi bidiyoyi sai sun je su yi rikici da shaidan a lahira shi ne musu tawa ya ce babu ruwana da ku na loba ku ne kuka shiga ni ma yau ta kaina nake ban isa in taimake ku ba kuma kuma ba ku isa ku taimake ni ba sannan ubangiji ala sai ya ce bayan shaidan kowane shaidani ya yi rigima da mutuminsa wanda ya loba sai Allah ta'ala ya ce kala la taqtasimu ladayya sai Allah ya ce to ni fa ku zo kuna ta wani rigima a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil na riga na gabatar muku da gargadi da narko yanzu bara ku zo a nan ku dinga jayayya wanne ce a ni na wannan wane ne badda ni wanne ce a a shi ya badda kansa duka wannan magana ta riga ta kare an riga an saukar da alqur'ani a duniya an yi gargadi manzonni sun zo hujja ta tsaya a kanku babu maganan jayayya a nan ba za ku mini jayayya ba wa qad qaddamtu ilaykum bil na riga na gabatar muku da gargadi da narko na ce duk wanda ya sa min dan sashi a wutar jahannama kuma ma yubaddalu alqawlu ladayya ni ba a canja magana a gabana na riga na yi hukunci babu wanda ya sai canja wannan hukuncin duk wanda ya kafurce Allah ta'ala makoma masa wutan jahannama ne don ka je ka ta jayayya a gaban Allah a lahira ba zai hana a saka wutan jahannama ba kuma ubangiji ta'ala ya ce wa ma ana bi zallamin lil abi ni ba mai zaluntan bayina bane ba na zaluntan bawa wani bai yi laifi ba yanzu in dora masa zunubi bai zan yi haka ba ubangiji ta'ala wanda bai cancanci a masa azaba ba ba za a masa ba don Allah ta'ala ba zaluntan bayinsa kamar yadda ba za ka yi kyakkyawan aiki ba Allah ta'ala ya hana ka ladan inna Allah la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunta ko daidai da ƙwayan zara idan kyakkyawan aiki kai Allah ta'ala zai ninninka kyakkyawan aiki ta ninninkawa ya ba da lada mai girma idan mummunan aiki kai sakamakon mummunan kai na nan abun da ka cancanta ba za a baka alhakin aikin da baka yi ba kuma ba za a ɗauko alhakin wani a zo a ɗora maka ba wala ta ziru ziratun wizra ukhra laifin wani baya shafan wani shi yasa Allah ta'ala ce wa ma ana bi zallamin lil abid ni ba mai zaluntan bayina bane wato wannan zallamin ana ana nufin zalimin ba siga ce ta mubalaga ba ko kuma mubalaga ne amma laysat ala babiha kar ka je ka fassara shi asalin zallamun mai yawan zalunci fa'alun qattalun mai yawan kisa qawwalun mai yawan magana in ka ce zallamun mai yawan zalunci amma anan ba mai yawan zalunci ake nufi ba don idan ka ce mai yawan zalunci ka fassara shi ka ce ubangiji ba mai yawan zalunci ba ne to ka nuna yana yi ɗan kaɗan kenan kaga Allah ta'ala kuma ya ce inna laha la yazlimu mithqala zarra ko kwayan zarra Allah baya zalunci ka ka bata ma'anar wancan ayan so da haka wa ma rabbuka bizallamin lil abid ko wa ma ana bizallamin lil abid ni ba mai zaluntan bayina bane kar ka ce ni ba mai yawan zaluntan bayina ne. a'a in kai haka ka danganta masa zalunci dan kadan Allah ta'ala kuma ko kadan baya zalunci ko kwayan zara duk abin da mutum ya gani a lahira wallahi shi ya jawo kansa man wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu sharri kishiyan alkhairi a lahira sakamakon sai zo mummuna to kar ya zargi kowa sai kansa don Allah ta'ala baya zalunci don ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu ya ku bayina ni na haramta zalunci akan kaina kuma na sanya shi haramun a tsakaninku kar ku yi zalunci kuma ni ma bana yin zalunci saboda haka kar ku zalunci juna zalunci haramun ne ubangiji subhanahu wataala baya zaluntan bayansa ko daidai da kwayan zarra in ka samu mummunan sakamako kai ka jawa kanka ka tuhumi kanka sai Allah ta'ala ya ce يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Ubangiji ta ce yau mana ƙulu li jahannama ranar alkiyama ka ambaci ranar alkiyama ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ranar da za mu gaya wutan jahannama halimta la'ati shin kin cika wata ƙulu sai ta ce halmin mazid shin akwai daɗi Allah ta'ala ya alƙawarin zai cika wutan jahannama la amla amna jahannama min jinnati wan nasi Allah ta'ala ce sai na cika wutan jahannama da mutane da aljani su za su cika ta to ranar alƙiyama idan aka je aka sa yan wuta a cikin wutan jahannama za ta yi ta buɗuwa ne ana ta mata lodi tana buɗuwa tana ta ɗiban jama'a shikenan sai Allah ta'ala ya tambaye ta halim talati shin kin cika sai ta ce halmin mazid shin akwai daɗi wasu malamai suka ce hal bi ma'ana ma istifhami ne inkari wai ma'anansa halmin min mazid ai babu wani dadi ba na bukatan dadi na cika amma zancen da yafi inganci neman dadin take yi hal min mazid in akwai wasu yan wutan akwai gurbin zaman su su shigo don buduwa take wutan jahannama buduwa take Allah ta'ala ya dauki alkawarin zai cika ta to amma kuma za ta cika din mutane sun kare da me za ta cika ubangiji ta'ala ne zai hukuncinsa hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah yace la tazalu jahannamu yulqa fiha fiha qadamahu فتقول قد قد وعزتك وكرمك وينزوي بعضها إلى بعض wutan jahannama bata gushe ba ana ta sa mata mutane da aljani tana ci ana ta zuba mata yan wuta tana ci har ubangiji ta'ala ya tambaye ta ya ce halmin mazid shin akwai buƙatan daɗi akwai daɗi har shin kin cika shin akwai daɗi shikenan sai ubangiji ta'ala wuta ta ce akwai buƙatan a daɗa sai Allah ta'ala ya ɗora ƙafarsa a cikin wutan jahannama sai ta dinga cewa kat kat kat ma'ana na cika na cika na cika saboda haka shashinta da shashinta sai yunkune shikenan sai ta cike gaba ɗayanta haka manzo Allah sassama ya faɗa a hadisi ce hadisin bukhari da muslim Allah ta'ala zai sa kafansa a wutan irin kafan da ba mu san wace iri ba ne sannan ko ba mu san zai sa kafan ba kuma wuta ba ta isa ta kona kafan ba amma haka Allah ta'ala zai hukuncin sa ya dai sa ya yanayin yadda kafan za ta shiga ya kafar Allah ma yadda take wallahi mu ba mu sani ba amma dai ya tabbata hadisi yana da shi kuma ba irin naka bane ba irin nawa bane baka taba ganin irin ta ba kuma duk abun da ya darsu a zuciyanka kana tunanin irinsa ne kafar Allah wallahi ba shi bane don baka isa ka sawara shi ba saboda babu misalin sa a duniya shikenan in Allah ta'ala yi wannan hukuncin nasa shikenan sai ta yunkune sai ta haɗe kawai shikenan wuta sai ta cika to kenan wuta za ta cika da ikon Allah da buduwa take yi to yanzu Allah ta'ala ya sa ta ta yunkune shikenan sai ta cika idan ta cika yanzu wutan jahannama ta riga ta cika ubangiji subhanahu wataala ya cika alƙawarin sa da yi na cewa zai cika wutan jahannama da mutane da aljani sai Allah ta'ala ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a ubangiji ta lace wa uzlifatil jannatu lil muttaqin an kusanto da wutan jahannama ga masu tsoron Allah ghaira ba'idin ba ta da nisa wannan ra'ayin akwai fa'idoji guda biyu fa'ida na farko masu tsoron Allah ne suke shiga aljanna an kusantar da aljanna ga masu tsoron Allah wa uzlifatil jannatu lil muttaqin an kusantar da aljanna ga masu tsoron Allah ghaira ba'idin a wannan lokacin ba ta nisa da su masu tsoron Allah su suke shiga aljanna wanda ba da tsoron Allah ba zai shiga aljanna ba ubangiji ta ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idda lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga aikin gafara ayyukan alkhairi ku yi gaggawa zuwa ga aljanna wanda fadinta fadin sammai da kasai ne an tanade ta don masu tsoron Allah aljanna an tanade ta don masu tsoron Allah ne sannan na biyu ranar alkiyama za a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah sai su dinga ganinta kaga akwai daɗi gashi kana farfajin alkiyama kuma kana hango aljannan kuma aljannan kasan zaka tafi kaga murna kawai ya ishe ka kamar yadda wutan jahannama za a kusanto da ita ga waɗanda me suke batattu wa uzlifat aljannatu lilmuttaqin wa burrizatil jahimu lilghawin za a fito da wutan jahannama ƙuro-ƙuro ga waɗanda suke wato batattu wanda suka bata a duniya su kuma tashin hankali ya ishe su ana hisabi ga wutan suna ganin ta za su tafi ba sa so kuma dole su su je a angaza su a kora su a sa su a cikin wutan jahannama Allah ya kare mu daga wutan jahannama saboda haka aljanna masu tsoron Allah ne suke shiganta kuma kafin su shige ta ma da su san cewa lalle da su shiga aljanna kai mutum tun a kabarinsa idan aljanna zai tafi zai gane idan aka masa tambayoyi na kabari guda ukun nan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye annabinka wane ne ubangijinka menene addinin ka wane ne annabinka idan mutum ya amsa daidai yace Allah shine ubangiji na addini na addinin musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne manzon Allah ne in imani mutum ya kai ya amsa ayyukansa kyawawa sun kai ya amsa wannan don ko ka haddace in baka da imani da tsoron Allah ba za ka iya amsawa ba idan mutum ya amsa wannan ubangiji ta'ala zai ce wa mala'iku afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna fayatihi min tibiha wa rihiha wa yubsahu lahu fi qabrihi madda basarihi za a ce a masa shimfiɗa irin na aljanna a sa masa riga irin na aljanna sai abincin aljanna ya zo masa da iska kanshi irin na aljanna ya dinga zuwa masa a buɗe masa kofa daga kabarinsa har zuwa aljanna sannan a yalwata masa ainihin kabarinsa iya ganin idonsa kaga shi kan tun kan alkiyama ta tashi ya san aljanna zai tafi abubuwa na jin daɗi na aljanna suna zuwa masa kabarinsa daga daga kabarinsa yana hangowa to kaga wannan bawan Allah mutumin kirki an kusanto masa da aljanna ma tun kan ai tashin alkiyama sannan idan kuma mutumin banza ne aka masa wannan tambayoyin bai amsa ba ya kama wani inda inda yana la'adari ko yana oh oh oh don haka wasu za su dinga yi inda ya san amsa ma ta ɓace masa kawai saboda ba mai tsoron Allah ba bai cancanci ya amsa ba mala'iku su masa duka su dinga dukansa da guduma yana ihu kowane abu yana jin na abun banda mutum da aljan inda mutum zai ji faduwa zai iya suma shikenan sai a ce afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ila nari fayatihi min harriha wa samumiha wa yufsu wa yudayyaqu alayhi fi qabrihi hatta takhtalifa adla'uhu kuma sa shimfuda na wutan jahannama ku sa masa rigan wutan jahannama ku bude masa kofa daga kabarinsa har wutan jahannama sai zafi da tururi na wutan jahannama ya dinga shiga kabarinsa sannan a kuntata masa kabarinsa har sai haƙarƙarinsa ya saba a tsaye shi a cikin kabari to kaga shi ma an kusanto masa da wutan jahannamansa tun kafin a yi tashin alƙiyama wannan fa shine halin dan adam abun tausayi kuma wannan abu muna karanta shi muna ba da labarinsa kwatsan kawai mutum sai ya ji shi a cikinsa kuma tabbas ne ko shakka babu za a yi haka ubangiji ta ya ce mun kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah ghaira ba'idin wato ba mai nisa ba tana nan kusa da shi sannan hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz ubangiji ta ce hadha ma tu'aduna wannan shine abun da aka yi muku alkawarin sa na aljanna ko yan aljanna masu tsoron Allah a duniya dama an ce duk da ji tsoron Allah zai shiga aljanna Allah ta'ala sai ce to wannan shine alkawarin da aka muku li kulli awwabin hafiz ga dukkan mai komawa zuwa ga Allah ta'ala mai kiyaye alkawarin Allah in ka ga mutum ya samu aljanna to ya koma zuwa ga Allah ta'ala ya bar sabon Allah ya koma wa da'ar Allah sannan kuma ya kiyaye alkawarin da ya ɗauko tun kafin ya zo duniya na zai bautawa Allah ta'ala shi kadai ba zai masa shirka ba idan ya rike wannan to sakamakonsa za ta zama aljanna ya koma zuwa ga Allah ta'ala sannan ya rike alkawarin Allah ya yi addinin yin da ya kamata ya bar sabon Allah ya yi sallah ya yi azumi ya yi tauhidi ya yi zakka duk abin da ya wajaba a kansa yana yi sannan kuma ya koma ga Allah ya bar sabon Allah ubangiji ta Allah ya ce to wannan shine wanda aka yi wannan alkawarin ubaidu bin umair ya al-awwabul hafizu allazi la yajlisu majlisan fa yaqumu hatta ya Allah azza wa jalla wanda ake cewa al hafiz mai koma zuwa ga Allah mai kiyaye alkawarin Allah shine wanda baya zama a wani majalisi face yayi istighfari kafin ya tashi daga majalisin sai yayi istighfari kuma haka manzon Allah sama yake subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilayhi ka nemi gafaran Allah ta'ala wannan shine kafaratul majlis saboda haka ka nemi gafara dan zaman da kai ko hira kai kila kai sabon Allah sai kai istighfari kafin ka tashi amma ka zauna har ka tashi a wuri baka istighfari ba to lalle kana cikin matsala don ka son ka zama cikin al'awwab alhafis al-hafiz to ka lizimci istighfari istighfari yana maganin komi yana maganin zunubai yana maganin talauci yana maganin fari yana maganin rashin haihuwa yana maganin tsatsar zuciya zuciyarka tsatsaya mata yawa ba ta son gaskiya ba ta son ibada ka lizimci istighfari ka gani sai goge maka wannan tsatsar zuciya kana jin haushin wani baka da kwanciyar hankali dare da rana ka lizimci istighfari ka gani sai wanke maka zuciyanka sai ka zama bawan Allah mai walwala a cikin zuciyarsa ubangiji ta ce na tanadi aljanna ga masu komawa zuwa gare ni sannan kuma masu kiyaye alkawarin da suka ɗauka na bauta mini sai Allah ta'ala ya ce من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وبنجي تعالى يتي من خشي الرحمن بالغيب من دي كوما إزواغ الله ميز أورون الله دا أكا تانا داوا الجنة شيني من خشي الرحمن بالغيب wanda ya ji tsoron Ubangiji ta'ala bil ghaibi alhalin bai gan shi ba baka ga Allah ba amma kuma kana tsoronsa kana tsoron azabarsa to kai ka cancanci aljanna ko kuma man khashiyar rahman bil ghaib wanda ya ji tsoron Allah a sirrance ka je wani wuri babu mai ganinka a wannan wurin zaka iya sabon Allah babu mai ganinka amma sai ka tina Allah ta'ala yana ganinka ka bar wannan sabon Allah to wannan kai ka cancanci aljanna shine ma'anan man khashiyar rahmana bil ghaib daga cikin mutum bakwai da manzala sama ba da labari Allah zai sa su a cikin inuwan al'arshi ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwan ya ce wa rajulun zakarallaha khaliyan fafabat ainaku mutumin da ya tina Allah shi kadai ya tina Allah idon sai kama kuka shi kadai ba wanda ya gan shi ya tina Allah na ganin sa tsoron Allah ya zo masa ya kama kuka wanda zai shiga cikin inuwan al'arshi idan an yi tashi alkiyama kuma ko hisabi ba za a masa ba aljanna zai tafi to shi yasa ubangiji ta ce aljannan nan ta man khashiyar rahmana bin ghaibi ne wanda ya ji tsoron Allah ta'ala a fake ba mai ganinsa kuma ubangiji ta'ala ya san Allah yana ganinsa tare da cewa shi baya ganin Allah amma kuma baya sabon Allah kuma yana aikata wajibi sannan waje a kalbin munib ya zo da zuciya wanda take komawa izuwa ga Allah ta'ala wata zuciyarsa mai kyau zuciyanka ta rataya da Allah ta'ala ko yaushe? idan zuciyar mutum ta yi tsatsa ya cika ta da shirka ko da sabon Allah ko da bidiyoyi da hasada da jin haushin jama'a to Allah yana da matsala wannan bai da kalbun muni zuciya mai koma ga Allah kuma bai da kalbun salim wanda Allah ta'ala ya ce yawma la yanfa'u wala banun illa man atallaha bi kalbin salim rana alkiyama rana ce wanda dukiya ba ta amfani ya ba za su yi amfani ba sai dai ga wanda ya zo da zuciya wanda take salim wato kubutacciyar zuciya ta kubuta daga wato shirka sannan ta kubuta daga bidiyo'i ta kubuta daga hasada da kofe da ganin kiyashi da mugunta wa jama'a ya zama kowa musulmi dan uwanka ne sannan ya zama babu dauda na shirka baka shigar da wasu bidiyoyi a cikin zuciyanka ba kana tafiya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine alqalbul salim wato zuciyan da ba a gurɓata mata imaninta ba babu sha'awa na sabon Allah a cikinta sannan kuma ba a gurɓata masa imanin sai dinga shakkan ayoyin alkurani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ita ce alqalbu salim kamar yadda ibnu qayyim yayi wannan cikakken bayani a cikin miftahu dari sa'ada dole sai ka samu wannan amma in kana shakka a imaninka a karanta maka alkur'ani kana shakka wai ko ayan haka ne ko ba haka bane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan a bayyane ingantattu a karanta maka su kuma ka zo kana tunanin wani abu daban a hankalinka to kai baka zama kana da alqalbus salim ba shedan ya shiga cikin al'amarin ka ya sa maka shubuha a cikin zuciyanka na gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana haka nan idan kana da sha'awa wanda kullun sabon Allah kake son kai kullun sabon Allah kake son kai to zuciyanka akwai dauda baka da alqalbus salim wato zuciya kubutacciya wanda za ta yi amfani ranar alkiyama ubangiji subhanahu wataala ya ba mu zuciya kubutacciya sannan sai Allah ta'ala ya ce udkhuluha bi salamin a ga yawa yan aljanna ku shiga aljanna da aminci wato ba ku da matsala ku shiga aljanna kun kubuta daga azabar wutan jahannam kun kubuta daga wahalan duniya duniya na akwai wahala fa komin jin daɗin ka wallahi sai ka je aljanna ka gane duniya na akwai damuwa don Allah ya baka mulki ya baka kuɗi sai kaga komi za ka iya saya ka ci amma idan ka fara ci kuma sai ka ji kawai ya gimshe ka sai ka ji baka sha'awan wannan wannan kake sha'awa ko kai ta cin abincin ma zai zame maka cuta ka kwanta ka gaji da kwanciya ka zauna ka gaji ka rasa abun da ya maka daɗi baka da ayyukan yi komin abun nan kuɗin ka komin mulkin ka to amma a lahira babu wannan babu gajiya abubuwan jin daɗin nan ba za ka gaji da cin su ba ba wani dan itace da zaka zo kana ci ka jiyo ya gimshe ka wai yanzu baka jin daɗin sa a'a babu wannan wannan a duniya ne in ka ɗauki abu kala ɗaya kana ci kana ci sai ka ji ma har ya ishe ka ko ka taɓa wannan ka ji ma ba wannan bai maka ba a aljanna babu wannan to udkhuluha bi salam ku shiga aljanna da aminci kun kubuta daga damoyin duniya sannan kun kubuta daga azabar Allah ta wutan jahannama sannan zalika yawmul khulud kuma wannan ita ce rana ta dawwama duk wanda ya shiga aljanna har abadan abada babu ranar da zai fita za a zo da mutuwa a surar rago a yanka ta a ce za ku dawwama ne ba za ku fita ba har abadan abada kaga ba abun da ya fi wannan daɗi to dama da aminci ake shiga aljanna shi yasa idan aka shiga aljanna su mala'iku za suna cewa salamun alaikum salamun alaikum walladhina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa qamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنئم أقوب الدار wanda suka yi haƙuri a duniya suka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala suka tsai da sallah suka yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala suka ba da zakka suka ba da dukiyansu fi sabilillahi aka yi musu mummuna suka yafe suka tunkuɗe munanan ayyukansu da kyawawan ayyukan da suke yi ubangiji ta ce suna da kyakkyawan sakamakon ranar kiyama shine gidan aljanna kuma za su shiga aljannan da su da matansu da iyayensu da ainihin ‘ya'yansu gaba ɗaya Allah ta ya tattara maka iyayenka da matanka da ‘ya'yanka su ka fi so a duniya ba wanda ka fi so kamar su in dai suna da imani sai Allah ya haɗa maka su gaba ɗaya ku je ku shiga aljanna mala'iku su shigo su same ku ta kowace kowa suna cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku kun kubuta bima sabartum kun samu wannan ni'iman saboda haƙurin da kuka yi a duniya kuka bauta Allah ta'ala kuka ji tsoron Allah fa ni ma uku badar ma dalla da kyakkyawan ƙarshe shine aljanna so haka aljanna gidan aminci ne shi yasa ake ce mata darus salam babu wani damuwa duk yadda mutum ya kai ga gata a duniya da wadata da mulki wallahi yana da damuwa amma dan aljanna bai da damuwa ko mizqala zarrati wannan rayuwar ba za a misalta ta da rayuwar duniya ba to amma mutum sai fifita irin wannan ta duniya ya je asaran kuma ta lahiran Allah ya sauke sannan ubangi ta lace lahum ma yasha'una fiha su yan aljanna suna da abun da suka ga daman su ci na abubuwan jin daɗi a aljanna duk abin da suka yi sha'awansa za a kawo musu a aljanna akwai ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar Allah ta'ala ne kuma ya tanadi wannan yace adatu li ibadi as-salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar yace na tanada wa bayina na gari a aljanna abinda ido bai taba gani ba na jin daɗi baka taba ganin sa ba duk yawace yawacen ka a duniya sannan kunne bai taba jin sa ba baka taba jin labarin sa ba duk jin labaranka wannan abun jin daɗin baka taɓa jin labarinsa ba sannan ko bai taɓa tarsuwa a zuciyanka ba ma ka sauwara shi ka yi tunaninsa cewa da a ce kaza kaza mana dan samu abu kaza a haɗa shi kaza da kaza zai daɗi baka taɓa wannan tunanin ba kuma akwai shi a aljanna ma'ana aljanna abun da ka sani na jin daɗi da abun da baka sani ba kowanne akwai shi sai ka je ka gan shi ninki ba ninki ubangiji ta ala shi ya tanada bayinsa sannan kuma abun ba wahalan samu ne da shi ba idan 'ya'yan itatuwa ne ubangiji ta ala ce qutufu hadaniya 'ya'yan itatuwan a kusa suke in kai sha'awar mangoro sai zo kusa da kai kawai gashi nan a kanka sai ka mika hannu ka tsinka in kai sha'awar abarba kawai abarba sai ta zo gaban ka sai ka tsinka ka ci in ka ci sai ta koma haka nan abun nan tuffa duk abun da kai sha'awa su ina bi su rumman duk kayan jin daɗin nan idan kai sha'awansa kawai zai zo maka ne ba sai ka tashi ka je kanewa ba sai ka tsinke shi kawai sai ka ci shi kuma sai tafi kuma sannan babu ba haya babu fitsari gyatsa kawai za ka yi shi kenan abun ya fita baka da matsala sannan idan kai hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka la tashtahi at-tayra fil jannati fa yakhirru bayna yadayka mashwiya za ka yi sha'awan tsuntsu soyayye a janna ina ma ya samu yan shila soyayyu kawai sai kaga ya faɗo maka a soye ba sai ka ba sai ka gasa ba a gashi in gashi kake so in firfesu in suya duk yanda kai sha'awan sa kawai sai ka ganshi a gaban ka kaci sai kuma ya tashi kuma ya koma haka ubangiji ta ala tsara a janna. ga masu hidima kuma daban-daban gilmanu mukhalladun yara da su maka duk abin da kake so ga kuma horul in wa uba kamar lu'ulu'i wanda aka boye yan matan da baka taba ganin irin su ba a duniya daga bayan fatan su ana ganin ɓurgun kashin su yana yawo kamar gilas kawai gaba ɗayansu kamar gilas suke fata kana ganin fatanta da jijiyoyinta da kashinta da ɓurgun da yake yawo a cikin kashinta gaba ɗaya ba abun da baka gani kuma su maka ladabi fiye da matan duniya duk abin da kake so da su yi maka to jin daɗi ne sarauta ne wanda a duniya baka isa kai irin wannan sarautan ba kana kwanci akan gadonka duk abin da kake so za ka gani inda kake son ka je fi kawai sai ka tafi sai ka ganka a wannan wuri ubangiji subhanahu wataala ya tanada wa bayinsa ni'imomi a aljanna wanda suke iya tinawa da ma wanda ba su tina ba da wanda suka sani da wanda ba su sani ba sai dai an je aljannan kawai kuma wayannan 'ya'yan itatuwan da Allah ta'ala ya dinga misali da su su inabi da rumman da sauransu wallahi dukkaninsu Abdullahi bin Mas'ud yace laysa fil jannati mimma fid dunya illa al asma duk abin da aka ce maka a aljanna misali akwai zuma akwai nono akwai ruwan daɗi akwai inabi da rumman da sauran 'ya'yan itatuwa yace to a aljanna akwai irinsa amma suna ne ba irin na lahiran bane abun nan a duniya akwai irinsa amma ba irin na aljanna bane na aljanna ya tsara wannan na duniya ya kaga wani matsami yake da shi wani bai maka ba wannan a ah, wannan mai kyau ne wannan bai da daɗi ga sunan kala kala to ko mai daɗin ka samu bai kai rabin rabin na aljanna daɗi ba bai kai rabin rabin na aljanna kyau ba so da haka rayuwa ce wanda a gaskiya ba zai yiwu a ce tana da ba ala inna sil'atallahi janna ala inna sil'atallahi ghaliya abun siyarwan Allah aljanna ne abun siyarwan Allah yana da tsada kar ka yi tamanin aljannan nan a cikin sauki za ka same ta kai baccinka jin da kake so ka tashi ka ci gaba da harkokinka ka yawata ka dawo ka sa kwanta kai bacci kuma ka ce kana son ka wayi gari ka ganka a aljanna bai zai yiwu ba ko duniyan nan idan kana son ta sai ka sha wahala ko kuɗi za ka nema don ka ji daɗi wahala za ka sha idan mulki ne sai ka sha wahala kafin ka samu ballanta na aljanna mulkin da baya misaltuwa sannan ubangiji ta ce waladaina mazid kuma muna da ainihin daɗi wato ba mun ba su aljannan kuma za mu daɗa musu wani abu mai daɗi wannan daɗin shine ganin Allah subhanahu wataala kamar yadda tabbata a wata aya lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata ayyukansu a nan duniya suna da sakamakon aljanna kuma da daɗi shine ganin Allah subhanahu wataala ganin Allah kuma ana ganin su a wurare guda biyu mumine da su ga Allah a farfajiyan alkiyama lokacin da aka zo za a yi hisabi wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira wasu fiskokin a wannan ranar sune fiskokin muminai suna kyalli kuma za su ga ubangiji subhanahu wataala amma kafurai ba za su gani ba don Allah ta'ala ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun su kafurai an sha makance su ba za su ga ubangijin su ba idan an yi tashin alkiyama sannan za a ga Allah ta'ala a aljanna bayan an shiga aljanna kuma wanda kuma ganin Allah ya fi aljanna daɗi hadisi ya tabbata a cikin muslim yan aljanna suna cikin aljanna sai su ga wani haske ya zo musu idan suka daga idan su sai su ga ubangiji subhanahu wataala sai su dinga kallon wannan hasken suna kallon Allah ta'ala gaba ɗaya sai su manta da ni'iman aljanna har Allah ya ɓace musu suna nan idon su yana sama sun manta ma cewa a aljanna suke duk da ni'imomin da muka faɗa na aljanna nan kisa mai badawul amana yake cewa yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa tashbihin wa darbin lil misali وينسون النعيم naima فيا خسران fa ya khusrana ahli itizali za a ga Allah ta'ala a aljanna amma ba tare da mun kwatanta ga yanayin da za a ganshi ba bara mu iya ganewa ba kuma idan aka ganshi din to za a manta da ni'iman aljanna gaba ɗayanta don ganin Allah ya fi aljanna daɗi sai ce mamakin asarar mutazila da suka ce ba za a ga Allah ba wasu yan bidiya ne suka ce ba za a ga Allah aljanna ba ba za a gan don an yi tashi alkiyama ba tare da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbata a bayyane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum satarawna rabbakum يوم القيامة عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ذاهو قال الله رانا القيامة كما إن ذاكو قوتا تندرن قوم شاهدو بذاكو يتنشرندو وجن نيمان غنين وتا إن ياي كوانا قوم شاهدو بكو أي كان غنون كاكي إن باب روفي ذاك إيا غني كو أي ناكي كو كنا تفيا دان كرمين وتا شي أكي تنشرندو أنا نيمان أغنشي to haka kowa mumini bawan Allah na gari zai ga ubangiji subhanahu wataala Allah ya azurta mu da aljanna kuma Allah ya sa mu ga fiskansa mai daraja ranar alkiyama ubangiji ta Allah ya sa mu daga cikin bayansa na gari za mu tsaya nan sai gobe mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim wannan mai tambaya tana cewa malam ni ne na aure ina zaune tare da mijina shi ko mijina din nan samsam baya son aihuwa sai yawan kawo mini magani in sha don saboda kada in ɗauki ciki yanzu malam idan ya kawo mini magani na isha laifi ne don saboda ni ina son aihu bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa wa sabihi wa man wala wa ba'du alaikum wa ina ji mun amsa makamancin wannan tambaya mun ce makasudin aure shine a samu zuriya duk mutumin da yake so ya takaita iyalinsa a wani adadi wannan yana koyi da yahudu ne ba yana kan sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan kuskure ne mutum ya ce wai zai hana matarsa haihuwa sai dai akwai dalili in tana da wani lalura za a iya tsara haifuwan ma'ana dan dakatar da daukan ciki zuwa wani lokaci har ta samu lafiyanta daga ba kuma a ci gaba amma a ce kwata kwata mutum wai shi baya son ya baya son ya'ya sai dai kullum yana kawo matarsa magani to a gaskiya wannan ba mutum ne na gari ba domin ya'ya albarka ne da su kuma albarkan aure shine ya'ya idan kika ki yadda baki sha maganin ba ni baki laifi aure na ba domin abu ne na sabon Allah na'am wannan kuma take cewa malam babana ya yi min auren dole kimanin watanni shida da suka wuce amma babu wani kyakkyawan jituwa kullum sai matsala tsakanina da mijin din malam yaya zan yi kenan a wannan wajen inda ba na son mijin ne to yadda za ki shine ki gamsar da babanki akan cewa ba kya son miji domin aure shi dama soyayya ne yake haɗa shi kuma farko an yi kuskure da aka miki auren dole amma tun da iyaye ne suka yi kuma dole ki sallama ki miƙa wuya ki nemi hanyar da ki gabatar ki gamsar da su wata mata wata yarinya babanta ya mata auren dole ita je ta samu manzo Allah sallallahu ta ce ya rasulullahi babana ya aura mini dan na yayi haka ne don ya samu shiga wurin su amma ni ba na son sa sai manzo Allah sallallahu ya ce to an baki zabi in kina so za a warware wannan auren sai ta ce a'a na zabi abun da babana ya zaba amma nayi haka ne don su iyaye su san cewa fa abun ba a hannun su yake ba mu ma muna da yanci shi sama manzo sama ya ce albikiru tustazan wa iznuha matuwa ana neman izinin budurwa izinin ta shine ta yi wata bazawara ma babanta ya yawar da ya ta auren dole manzon Allah ya warware auren saboda ba a auren dole matakar yarinya ta balaga ba za mata auren dole ba sawa'un ta taba yin aure ko ba ta taba yin aure ba dole a samu yarjejeniya sannan kiyayya idan ta kai kiyayya ko da an yi auren to rabuwa shi fi alkhairi rabuwa shi matar abu wannan eh, wani mata na wani sahabi na manzo Allah sa na mata sunansa Fadimatu bintu Qais ta zo ta samu manzo Allah sama ta ce mijinta ita ba ta son sa ne kawai amma ba wai don ya mata wani laifi ba ba wani laifi amma ita tana tsoron ta zauna da shi irin wannan zama har ta je ta yi butulci ta je ta shiga wani hali a addinin sa addinin ta sai manzo Allah sama ya ce mata zaki iya mayar masa da gonarsa sai ta ce eh zan mayar masa sai kira wannan bawan Allah mijinta sai ya ce karbi ka don Allah ka sake ta shikenan sai suka yi huddi ba shikenan kowa sai ya je Allah ya hada shi da rabonsa ba wa in tafarraka yughni Allahu kullum min sa'ati saboda haka kowa in an rabu kowa Allah zai bashi rabonsa to idan abu ya kai ga irin wannan kiyayyan ana zaune ba zaman lafiya ya kamata miji da matan su yi wa kansu kiyamul laili kawai su rabun shi yafi alkhairi kowa kuma ya je me Allah ta'ala ya hada shi da rabonsa amma bana baki shawaran ki wa iyayenki tawaye idan sun gamsu da wannan cewa a rubutun shi yafi kenan in ba su gamsu ba kuma to abin da ya fi alheri shine ki hakuri dai ki ci gaba da zama da wannan mijinkin da an riga an yi auren ke kina zama ne saboda da'an da kike wa iyayenki kuma insha Allah Allah zai sa miki albarka a rayuwarki ta duniya da ta lahira a bisa kuskure mutum ya kashe mutane har kimanin guda biyar idan ya tashi yin kafara duka mutane biyar dinnan zai yi kowane ɗaya daga ciki ne ko ya malamin bayani duka zai yi kamar yadda diya kowanne zai biya shi diya in ba su yafe ba haka nan kafara sai yi na mutum biyar ko shida ma'ana azumi sittin sittin har sau biyar ko sau shida ko sau goma ne sai dai shari'a ba za ta saka a cikin kunci ba in kai na ɗaya sai ka huta kila duk shekara ka yi wa mutum ɗaya zuwa shekara biyar dai insha Allah za ka gama in mutum biyar ne in mutum goma ne zuwa shekara goma za ka gama in kana da ƙarfin a shekara ɗaya ka yi ka fara mutum biyu to kaga a shekara biyu ko a shekara biyu da rabi za ka iya gamawa in ma mutum biyar ne in mutum goma ne sai zama a shekara biyar ka gama idan ka mutu baka gama ba Allah ta'ala ya ga niyanka ka iya kokarin ka kana da niyan biya Allah ta'ala ba zai kama ka da wannan ba amma tabbas ka fara in ka kashe sama da mutum ɗaya da kuskure to ka fara ma za ka yi ta adadin waɗanda ka kashe ɗin na'am Eh, idan mace ma tana taka kafar wandonta mala haramun ne ba haramun ba ne mustahabbi ne haka ake so ta dinga taka hijabinta ko zaninta ko wandonta wato manzon Allah sallallahu alaihi ya ce inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu batara Allah ba kallon rahama wa wanda yake jan tufafinsa sai ummu salma ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce sai ta ce masa ya rasulullahi kaifa tasna'un nisa'u bi zuyulihinna yaya mata za su yi da gezan hijabin su yana jan kasafa fa manzala suna sun ce yurkhinahu shibran su sake shi taƙi ɗaya dinga jan ƙasa kawai sai ta ce idan tankashifu hunna in sun yi haka in suka dan yi tsalle kafafuwan su zai bayyana sai manzo Allah ya ce yurkhinahu zira'an wala yazinna alaihi su ɗan sake shi yana jan ƙasa gurgudun zira'i ɗaya kamun hannu ɗaya amma kan su ƙara akan wannan to kaga idan manzo da da umarninsa ne mace tufafin ta dinga jan ƙasa haka ake so don ya rufe mata mai ya rufe mata ta gaba daya saboda haka dokan da aka yi na jan tufafi wannan ya shafi maza ne kawai amma ba mata ba mata kuma haka aka fi so na'am wannan kuma ta ce tana da tsohon ciki ba za ta iya yin azumi ba idan azumin ramadan in ya wuce ya za ta biya ta ji ana cewa sai ta ba da wani ciyarwa tukunna matsalan na akwai saɓani akwai wanda suka ce ciyarwa za ta yi akwai wanda suka ce ramawa akwai akwai wanda suka ce ramawa da ciyarwa ni fata wanda zan baki shine abin da ya fi miki zama lafiya bayan ramadana ki biya wannan azumin sannan kuma ki ciyar da miskini kwaya ɗaya a bakin kowane azumi idan kin yi haka kin fita daga dukkan wani saɓani amma a ce kawai ki ciyar kawai ba tare da kin biya azumin ba duk da zahirin wani hadisin yana nuna haka amma abin da ya fi kirama kuma ki ciyar din kamar yadda abdullahi bin abbas ya bada fatawa na wannan kuma yana kamar kalubale ne da haka na ya rubuta wa matasa ya ce malam matasan samarin anguwan nefa malam don allah ka musu nasiha game da wasu abubuwa kamar yawan zuwa kulob na kallon bol haka kawai ko faɗace-faɗace haka kawai ko kuma yawan wasa da mata malam kai musu nasiha don Allah ko za su daina So, Allah ya sa suna dina ina ganin matasan da muke tare da su a nan kan ba sa yin wannan abun insha Allah kuma galibin su yan nefa ne in Allah yadda a waɗanda suke da irin wannan halayen ya kamata su ji tsoron Allah su faɗaka su dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala zuwa kulob da wasa da mata da hayaniya da sabon Allah wannan ba shi ne ya kamata mutum ya sa a gaba ba yanzu duniya ta riga ta waye da ne matasa suke haka ɗin lokacin babu wayewa na addini amma yanzu gari ya riga waye fa su matasan su ne suke ƙoƙari akan ɗabbaka addini da neman addinin ya ci gaba to kar ka bari a barka a baya ka samu rahamar Allah subhanahu taala wallahi idan ka rike in ka rike addinin nan fa ba zai hana ka jin daɗin rayuwarka ne kai in baka rike shi bane ma za ka shiga kunci don galibi matasa suna sharholiyansu ne ba su damu da addini ba su sun ɗauka addinin takura mutum yake yi to sai ka shiga addinin idan ka rungume shi wallahi sai ka ga cewa a sai da kan wahalan banza kake sha yanzu ne ka shigo aljanna saboda walwalan da zaka samu a zuciyanka da kuma mutuncin da kake da shi a cikin jama'a to kar ka rayu kana walakancece kana shaye-shaye kana neman mata kana zuwa kulob sai ya zama baka da mutunci a cikin jama'a sai ka ga mutum ko aure ne ma fa sai ka ga ana hana shi idan ka zo kana kamun kafa unguwar ko za kana neman aure a je a tambayo maka sai kaga kowa zamewa yake yi kowa yana zamewa ba son ya tambayo maka aure kuma da ka nema sai a ce kai wannan dan iska ba yana zuwa kaza ba yana kaza yana shaye shaye shikenan kuma an zo an bincike a kanka yan unguwar ku za su bada wannan shaidan cewa kai ba mu kirki bane to kaga tun a duniya ka fara ganin sakamako mu'amala mai kyau mutum bai zai yadda da kai ba bai zai mu'amalan kuɗi da kai ba bai ɗauke ka mutumin kirki ba idan ka zo ka nemi aure ba za a baka ba sai dai ka je wani wuri wanda bai kamata kai aure ba ka je kai aure a wajen idan ka nemi wata alfurma babu wanda zai saurare ka in ka zo kana magana a cikin mutanen kirki bayan Allah ba za su saurare ka ba saboda kai ba mutumin kirki bane to ko don wannan ya kamata mutum ya gyara mutuncinsa idan ka zo mai mutunci mai tsoron Allah wallahi zaka ji daɗin rayuwarka duniya da lahira a duniya zaka rayu cikin mutunci da alfurma duk abun da ka nema maza maza za a yi maka shi a lahira kuma zaka tadda rahamar Allah subhanahu wataala amma mutum ya rayu a cikin irin wayannan abubuwan wallahi idan ya girma ko ya nemi ya gyara ba zai iya ba man shabba ala shay'in shaba alai duk wanda ya tashi akan wani abu na sabon Allah har ya har ya gama samartakansa to karshen ta zai tsofa a cikin wannan abu ne kaga sai ka zo kana neman ka zama mutumin kirki amma bara ka zama ba sai dai ka zama tsofon tsofon banza kuma ƴaƴanka iyalanka su ma su tashi a haka shikenan kai asara rayuwarka ta duniya baka ji daɗi ba sannan a lahiran ma kuma ba za ka ji daɗi ba Allah ya kiyaye so da haka matasa mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu na'am saboda ganin cewa dare ya yi akwai tambayoyi ko masu yawa yanzu dai za mu faɗi masu addu'o'i ne masu tambayoyi da basu ji amsan tambayar su su yi akwai mai wannan roƙon addu'a yake wajen al'umma akan Allah maɗaukakin sarki ya mishi kyautar ɗa a yi masa addu'a kan wannan ɗan da ya samu Allah ya masa albarka da saura 'ya'yan al'umma musulmai baki ɗaya wannan kuma tana roƙon addu'a ne akan Allah maɗaukakin sarki ya bata mijin aure na gari wannan kuma ta ce za ta yi aure bayan sallah amma yawancin mutane suna sanar da ita akan cewa bakinta yana yawan faɗin bakar magana don allah a taimake ta a ya allah ya yi mata addu'a allah ya yi mata wannan bakar magana don kar a je a koro ta a koro ni in dawo gida don haka ta ce to wannan kuma yana a addu'a ne akan cewa allah maɗaukakin sarki ya jarrabi mahaifinsa da ciwon mutuwan ɓarin jiki akan al'umma su sa shi a cikin addu'a Allah ya yi mishi to wannan dai su ne ainihin waɗanda suke neman addu'ar na sauƙin eh, dukkan wayanda suka buƙaci addu'an nan Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya kare su ya kare musu imanin su mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين